Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan daren na 24 ga wannan watan Maris akan mitoci da suka hada da 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA a zan wato eh, VOA Africa na a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da fara sarauniya nomad da lol niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da nazir ahmed hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci To ko bayan kun gama jin labaran duniya za mu kawo muku hira da muka yi da Muhammad Noga dan assembly ne a karamin hukumar birnin Accra akan yunkuri da hukumar birnin take yi na yin na rusa wasu gine-gine da ke tarewa ruwa hanya kafin shigowar damina. Muna kuma da rahoto akan barazana da ƙananan hukumomi a jihar Agadar suke yi na kai kamfanonin haƙar ma'adinai a kotu saboda gaza cika alkawari da suke yi na biyan ƙananan hukumomin haraji. a jihar kano najeriya kuma hukumar aikin hajji ta ƙasa ce ta rufe ofisoshin wasu ma'aikatu da suke kai mahajjata sauke farali da umra to ko menene dalilin haka za ku ji ƙarin bayani bayan haka kuma za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suka shafi rayuwanku da ma al'umman ƙasashen duniya to amma fa duk sai bayan kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro. Jim kaɗan bayan da kakakin majalisa Paul Ryan ya yi wa shugaban ƙasa Donald Trump bayani akan inda ake ƙoƙarin da suke na canja dokar tsarin inshorar lafiya a yau Juma'a kafin lokacin da aka tsayar domin kaɗa ƙuri'a a majalisar wakilai mai magana da yawon fa'idar White House Sean Spicer ya gaya wa manema labarai cewar shugaban yanzu ya farko komai a fili. tattaunawar da aka yi tsakanin rayan da trump a fadar ta white house ta zo ne daidai lokacin da ake raɗe raɗin cewa watakila 'yan jam'iyyar na republican ba za su iya samun adadin ƙuri'un da ake bukata don amincewa da canja dokar ba Spicer dai ya yi kifadar ko dokar ta sami shan ƙuri'u domin ta wuce a yayin da yake ganawa da manema labarai, amma ya yaba da yunkurin shugaban ƙasa na samun tattara su. Ya ce kwanan nan Trump ya yi magana da fiye da 'yan majalisar wakilai kimanin 120, wanda ya bayyana a matsayin wani jan aiki abin ayaba. An saki tsohon shugaban ƙasar Misira Husni Mubarak bayan kwashe shekaru shida da ya yi yana tsare a gidan yari da kuma asibiti biyo bayan juyin juya hali da aka kai a kasashen larabawa a shekarar 2011 tsohon shugaban ya bar asibiti a yau juma'a mubarak dai shine shugaban misra na farko da ya huskanci shari'a bayan juyin juya hali na kasashen larabawa da mamaye yankin wato an tuhume shi ne da ta da husuma da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da suka rasa rayukansu a lokacin wannan zanga-zangar wadda aka share kwanaki goma sha takwas ana gudanarwa sa'annan kuma an tuhume shi da wasu laifuka wanda daga bisani aka yi watsi da wa'annan laifukan lauyan mubarak ya tabbatar da tsohon shugaban kasan yanzu yana zaune cikin lumana a gida a wata unguwa ta masu hannu da shuni mai suna wato heliopolis labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A yau Juma'a jami'an 'yan sanda a London sun ce sun kama karin wasu mutane guda biyu dangane da harin da aka kai a kusa da majalisa. kwamandan jami'an 'yan sandan hana afkuwar ayyukan ta'addanci mark rowley ya bayyana kaman a matsayin mai muhimmanci ko da yake bai bada wani cikakken bayani ba ya ce mutane tara na nan a tsare kuma an saki wani mutum guda jami'an 'yan sanda sun bayyana wanda ya kai harin ya kuma kashe mutane guda hudu a kusa da majalisa da sunan khalid mas'ud dan kasar birtaniya wanda ya shiga cikin addinin musulunci kuma yana da tsohon tarihin aikata manyan laifuka na mallakar makamai da kuma sauransu Rowley ya ce sunan Masaud na yanka shine Adrian Russell a jawon. Ƙungiyar da ta ce Masaud dan shekara 52 ta ne wanda ya amsa kiran kai harin kan fararen hula da kuma jami'an soji a ƙasashen da suke ƙawance da Amurka masu yakar ƙungiyar ta da ish. jama'ai a karamar kasar nan ta somaliland da ta balle daga cikin kasar somaliya sun ce kimanin kaso 80 cikin 100 na dabbobi wato a yankin sun mutu sakamakon mummunan fari da ya sanadiyar mutuwar mutane da yawa ya kuma tilasta dubbai wato suka koma zaune a sansanonin waɗanda suka rasa muhallinsu muhammad ali saliban shine gwamnan yankin wato tukzir a garin buro ya ce wannan farin ya yi tsanani sosai a akasarin dabbobi duk sun mutu sakamakon farin gwamnan ya faɗa wa muryar amurka cewa muna jiran saukan ruwan sama amma dai idan bai sauka ba to nan da makonni masu zuwa muna sa ran gwamnati za ta gabatar da yanayin gaggawa jami'an sun faɗa wa muryar amurka cewa kusan mutane hamsin ne a faɗin somaliland suka mutu sakamakon farin da kuma cututtuka da ke da dangantaka da farin labaran duniya kenan aka saurara daga nan muryar amurka na washington dc rahotannin namu suna farawa ne daga ghana inda hukumar birnin akara take niyyar yin rusau na wasu gine-gine da suke tarewa ruwa hanya wanda hakan kuma na yin sanadiyar ambaliya mai yawa a cikin birnin 'yan kasuwa da wannan abin zai shafa sun nemi hukumar ta tattauna da shugabanninsu a shirya wani tsari game da wannan aikin rusan da za a yi muhammad noga dan asambul ne a yankin odona inda ambaliya da gobara suka kashe mutane sama da 100 a shekarar 2015 ga hirar da muka yi da shi akan wannan aiki da hukumar take ni yi To sai dai in mun tuna shekarar 2015 an samu wani bala'i da ya faru mutane sama da ɗari suka mutu a wannan unguwa taka. Kana ganin wannan abu yana da nasaba da irin wannan abubuwa ne? Eh, aka nan ne inda an yi abin da ya kamata inda lokacin da ake cire mutane su bar waɗannan eh, Eh, unguwa inda ba sa wani political dimension da wadansu ababa cikin ba ce kamar owa human face da abubuwa inda an yi shi kan da ya kamata da wannan ababa duka ba zai faru ba kuma mu duka mun san da zaman da afirka in ka je kana wani abu da kai abin kirki sai a zo ana faɗi ma kamar ba ka gyara ba to wannan hali in ba mu sake wannan hali ba mun samu zama da mun samu misila da yawa game da wannan abu Bisa idan a kamata a yi abu da ya kamata mutane wajen ba wajen zaman su bane da ya kamata su bar waje dole in aka fadi ya kamata kowa ya bi wannan ra'ayi so a samu a jara abu. Amma in aka sa magana cikin wanga ce a wajen ne mutane ya kamata su kwana waje ya kamata su ya kawo matsala in matsalar ya zo kuma sai ya shafe kowa To kana ganin wannan abu bai daɗe ba me ke kawo ba a iya yin shi da sauri. Eh ka san komi da kudi ne. Ya kamata in aka kore mutane wajen nawa kuma a yi kokari abin da ya kamata a yi sauran zai bari mutane su komo wajen ya kamata a yi. Amma in ba yi waɗannan provisions nan duka ba aka zo aka kore kafin a duba zuwa kamar wata biyar shida kafin a duba mutane sun fara komowa. Sai sa ake make sure kamar in aka je aka cire wani wuri ana bari eh, yan sanda su saya wajen ya so kada ya bari mutane su komo waje to abin da yake kawo waɗannan ababa kenan amma duk da wannan ana cikin ana duba kan da da yi ya so irin waɗannan eh, wudaje a yi kokari a jara ya zama a mai kyau ma kowa a cikin gari. Ya kamata mu haɗa kai mu tsaftace kasar mu gana domin lafiyar mu. Salamu to da a gaida wato muhammad noga kenan na asambu karamin hukumar birnin akra kenan a jamhuriyar niger kuma kananan hukumomi da kungiyoyin fararen hula a jihar agadez ne suke barazanar kai kamfanonin haƙar ma'adinai da ke aikin a jihar wato zuwa kotu sakamakon rashin biyan haraji da suke yi wakilinmu haruna na da ƙarin bayani akan haka a gam ne da kowa yake biya eh, bisa ribar da yake ci kowa nan jihar agadas yana biya sai ya zamanto kominak mayar da nishar sun fara biya kenan sai daga ba suka ce a su ai ba su biya shine muka ce ya kamata a yi magana bisa wannan abun tunda komin da region suna nan suna kallo ba su samu komi alai kuma wannan abun shi ya kamata a samu a yi aiki da shi tun da shekara ta 1977 ne aka ba hannu tsakanin kamfanonin da ke kula da ayyukan tono ma'adanai da suka hada da kominak somayir haka zalika da kamfanin su nishar mai kula da tono gawayi da kuma sarrafa shi domin samun wutar lantarki da hukumomin jamhuriyar ta nijar na wannan lokacin domin soke wannan harajin amma fa a cewar muhammad ana ko shugaban majalisar wakilan al'ummar jihar agades sun baiwa kamfanonin wa'adi domin su gaugauta biyan waɗannan kuɗaɗen haraji ko na taksa in ba haka ba za su garzaya da maganar gama alkali kamar mun gani ba su da niyya su biya kenan saboda haka ne muka yi wannan declaration muka ce gobe ko jibin ba gara shi ba akwai metron da za mu yi mu samu mu cikin luwa su dai kananan hukumomin na cewa biliyon hudu ne da miliyon ɗari hudu na sefa suke biyar kamfanonin waɗanda da zaran suka biya su waɗannan kuɗaɗen to za su taimaka musu domin kyautata rayuwar al'ummominsu da ma na jihar agadas baki daya ko da yake malam ahmed wagayya memba a kungiyar fafataka ta kurwazad na cewa zaman waɗannan kamfanonin bai tsina nama al'ummar agadas komai ba fiye da shekara hamsin talakawa da suke samun turda na wannan ah, arziki na iranium mun ce ba mu yarda bisa wannan fanni muna so gwamnati ta Nijar mun ba ta hanya tsakaninta da Areva ta kwatanta mata ke wannan mu bamu yarda da shi ba kuma mu dauka ba society tana cikin jaha ana hidda arziki ana taya da shi ana gara kasashen Europa mu jaha gadas sai dai mu samu kura kamar a daidata shi saboda 'yan Nijar su ci arzikin su da kansu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a gaida haruna mamman bako a jihar kano najeriya kuma hukumar haji ta ƙasa ce ta rufe wasu ma'aikatu na haji saboda kin sabunta izinin aikinsu ga mamudu gwari daga birnin kano da karin bayani adadin mutanenka da kake aiki da su menene matakansu na ilimi da suke yi domin ba a yin aiki da jahilci ita kanta hukumar saudiyya tana da ta wanda dole ne kowanne sai an bi bayan da na nigeria kuma kaga lokacin da muka yi wancan dudduba kamfanonin nan an riga an ba su wannan wa'adi na cewa su gyara mafi yawanci sun gyara to waɗanda ba su gyara ba suka yi kunnen uwa shegu su ne wannan wanda hukunci ya hau kansu ka duba daga watan sha ɗaya zuwa wannan wata na uku da muke magana wajen wata hudu kenan ko ma fiye da haka saboda haka kaga su ba su amfani da wannan dama ba shi yasa hukuma alhazai wanda tana da karfin da za ta iya yin daukan hukunci da kanta amma ta ga cewa to bari a je kotu domin a sami izini wanda kotun nan ta bada izini a kan cewa a zo a rarrafa kamfanonin nan dai cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar kano wadda waɗannan kamfanonin shirya tafiye-tafiye ke zama mambobi a cikinta ta bayyana damuwa game da wannan mataki na hukumar na hakon ambasada usman darma shine mataimakin shugaban cibiyar kuma shugaban kamfanin darma travel akwai takaddun da suka wajaba wa za ka je kwamishin a kansu amma takardar ta wajaba farko shine certificate na cac certificate na commissions za ka iya yi idan za ka yi agreement between kamfanin kananan nan kasar da kamfanin saudiya amfanin certificate na haji commissions aikin umara ko haji da kamfanin saudiya ba za a ka iya har ka samu kai wannan aiki dole sai kana da lasin na commission amma duk wanda ya bude ofis na tabar ijan kamar kasuwa ce duk inda za ka tafi zai iya shirya maka tafiya na garin da za ka ya zuwa yanzu dai cibiyar kasuwancin ta kano ta kafa wani kakkarfan kwamiti domin ya gudanar da bincike game da wannan batu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud kwari nan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma karfe 4 da minti arba'in da 44 kenan a nan birnin washington dc ga yanzu lokaci ya yi da za mu ba ku dama ku kira mu don ku ba da ra'ayoyinku akan irin abubuwa da ke faruwa a yankin ku to amma kafin lokacin sai a shakata da wannan Salauci, yeah. ba ni da kudi da wurin kwana omi ya lalace wayo banda ikon sa yaran makaranta banda ikon zuwa wurin taro abokaina na mini dariya abokaina na mini siya sun manta kama da yau naka Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun samu kira daga Kaduna, wane ne a Kaduna? Rabi da Tijjalo. To, Malam Rabi, bismillah. Malam rabi bismillah. Good. menene ra'ayinka a yau malam rabiu to ni ra'ayina na yau ina fatan alkhairi da shugaban kasar mu muhammadu buhari allah kara masa lafiya da zaman lafiya da kara karfin gwiwa wajen mulki ya ni to mun gode kwarai da gaske malam rabiu ke da har yau dai muna jihar ta kaduna wane ne kuma a kaduna alhamdulillah kuna tare da adamu jeji daga kamfanin fasili jaji kaduna najeriya to mala adam jeji bismillah ina a yau shine gaskiya dangane da harkar noma ne mm. dubiya da yadda damina ta gabato mm. kuma gwamnati a bara ta mana alkawarin cewa za a ba mu taki da shauran kayan noma wanda za mu ba zama gona da wuri to bara an samu targaɗo gaskiya kuma shugaban kasa ya fice kuɗaɗen bisa yadda ake faɗi amma gwamnatocin jihohi gaskiya sun ɗauki kuɗin nan sun amfani da su ta hanyar da ba su dace ba ne gashi wani kakan ta yi bazaran ta zo amma har yanzu ba wani abin da za a ce gashi an bayar da manoma su koma gona to ina kira ga shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari gaskiya ya sa ido a wajen gwamnonin nan ganin sun ba manoma waɗannan kuɗaɗe mun je mun buɗe bankuna mun buɗe akan iri iri hmm. da niyyar za a da bashin nan amma har yanzu ba wannan bashi to ni roƙona ga arziki kenan ga shugaban kasa gaskiya a tabbatar wannan kuɗi ya zo hannunmu kuma yanzu shugabannin gwamnonin duk ya san ya ba su waɗannan kuɗaɗe to mun gode da Hmm. to mun gode malam adamu jeje bari mu je jihar sokoto wane ne a sokoto wane ne a bauchi assalamu alaikum sashen hausa radio america sunana ayuba garba imam daga kashin madaki a jihar bauchi hmm. a ra'ayina na juma'a ina kira ga gwamnatin jihar bauchi da allah ta taimake mu akwai wani hanya a nan cikin garin kafin madaki daga kofar mai martaba madakin bauchi ya yi masallacin idi wannan hanya a gaskiya hanyar nan yana damin musamman a damina kusan ruwa yana shiga gidajen al'umma to shine muke kira da gwamnatin jihar bauchi ta taimake mu ta zo ta duba daga kofar gidan madakin bauchi ya yi har masallacin idi wannan hanya da allah a taimake mu a zo a duba mana a gani da fatan kuma gwamnati za ta taimake mu ta duba mana mai magana ayuba garba imam to madaki a jihar bauchi na gode sashen hausa radio america yawa bari mu je kaduna kuma wani ne a jihar kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, amma wa alaikum salam alhaji Musa. yawa. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna nigeria. To. babu shakka abin da nake so dan yi tsokaci yau a yau Juma'a ina so dan taɓa bangaren federal government kaman abin da ya danganci gwamnatin tarayyar Najeriya. saboda idan muka ɗauka kaga eh, a yau idan aka ce yau kai malamin makarantar firamare ne mm. to muna tabbatar maka da cewa ko aure ba a iya baka domin sakamakon mm. rashin albashi da haka muna kira gwamnatin tarayya ta daure malamin firamare school a karanci a ce ana bashi naira dubu saba'in to idan aka ce an yi haka to an tallafa domin gaskiya da zarar ko aure suka je nema zaka ji ana cewa ai ba halli zaki ci ba da haka muna kira gwamnatin tarayya duk matsayin da ka kai kai dan majalisa ne kai sanar don haka muna kira a dauri a tallaba wa malamai to mun gode kwarai da gaske da karshe ah, ina fatan za a tashi lafiya alhaji Musa Garo to bar mu je jihar Neja wani ne a Neja Assalamu alaikum sashi a sanar mara Amurka sunana Bala ne mai wankin hula daga Ushishi ya Nijar ke tarayyar Najeriya to bismillah ba gaskiya yau zan kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata hukumar efcc ya kamata a faɗi shi zuwa ƙananan hukumomi mm. saboda gaskiya bannan da ake ƙananan hukumomi ya riga ya yi yawa wallahi ƙananan hukumomi bohol su riga sun lalata ƙauyuka shamuri ba su gyaran bohol malam bala tsaya da kyau layin ka na <laughs> rirriƙewa yana ji yawa a bohol din sun lalace ba a gyara mana ba makarantun firamare yara suna karatu a gindin ice ba kujeru ba malamai kuma ga ta turo kuɗi daga federal gama ba abin da chairman suke na kanan hukumomi ya kamata a fada da EFCC zuwa kananan hukumomi insha allahu hukumomi su ma sun ji wannan bayani da kake yi bari mu je jihar Sokoto wani ne a Sokoto yawa assalamu alaikum kana magana da Aminu dan Kaduna mana to bismillah malam Aminu yawa to masha Allah zan yi amfani da wannan dama domin kira ga gwamnatin tarayya da ya kamata su duba lamarin nan na shirin 'yan tawa a musamman kashin farko da aka fitar na mutum dubu ɗari hudu na har yanzu akwai ɗimbin matasan da suka samu nasarar shiga cikin wannan shirin amma suna ƙorafi ƙorafi a nasin samun su na titin ɗinin na watan disamba da kuma januwari har zuwa februari ya kamata a ake gwamnati aka yi ta duba an biya su haƙoƙin su ta rage a kuma mutum dubu ɗari uku da suka rage domin matasa a tsibirin kwana da ainihin rashin aikani da wasu saka gida a wannan kasa wannan shi ne ra'ayi na gode. to mun gode kwarai da gaske malam aminu bari mu sake garzawa jihar kaduna wane ne a kaduna. abdullahi baban gaji daga birnin gwari kaduna state. to malam abdullahi bismillah. to dala dala ina kuna roƙo a gwamnatin tarayya mm. ta taimaka ta tilasta mu ainihin gwamnoni su biya ma'aikata ma musamman malaman makarantar firamare da kuma 'yan fansho masu gratuity da fansho har yanzu har yanzu ana ta fama da su ana ba su kudi su biya ba su biya ana ba su kudi su biya ba su biya kuma kuma gwamnati ta kare su ga wani mutane sa cikin wahala kullum to da Allah a taimaka da Allah a taimaka ka biya gwamnati tare ta cewa sun biya musamman nan jihar Kaduna to masha Allah ina jin mm. shugabanni sun ji ka yanzu bari mu je jihar Maiduguri a jihar Borno Maiduguri mu ji wane ne a gurin yawa malam Jibril ne Maiduguri masha Allah wato kiran da zan yi a kan shugaban kasa don allah ya taimaka kan bawan allah na mai kwato hakin talakawa eh, don allah eh, a jajirce duk abin da suka yi don allah ya lura eh, mu dai muna yabansa yawwa allah ya tiya shi ya allah ya kara masa lafiya amin amin yawwa to bar mu je jihar yobe kuma wane ne a yobe muhammad abubakar martina to malam muhammad eh ni abinan dina magana na da zanya akan yan majalisu ne dan Allah ya kamata su bar wannan magudun nan dan Allah ya aikata aikin da yake na alkhairi wannan hmm. mun gode yawa to mu ma mun gode muna jin daɗi idan mutum ya takaita irin haka saboda kuma saura su ma su samu su shigo su ba da ra'ayin su dinga dauka kullum yana buga ba a dauka kila na wajen wajen kusan wannan na saba'in ne gina. a ah, <laughs> to yau allah ya yi insha allah ran kuma an sake ɗaukan ka to ina jin iya abin da zamu mu iya ɗauka kenan na kira a yau mun gode ma duk wanda suka samu dama suka kira mu a kan wannan shirin to yanzu kuma ga shirinmu na gaba yanzu kuma sai sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar a ranar 22 ga watan maris sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya jagoranci wani taron gamayyar mambobi 68 na duniya kan yadda za a samu galaba kan kungiyar isis tare da jaddada haɗin kan da ke tsakanin mambobin da kuma irin himmatuwa da suka yi kan ɗaukan matakin soji domin a kawo ƙarshen ƙungiyar ta isis hana ya bayyana irin ci gaban da ake samu a can fagen daga kuwa mambobin kawance 23 sun tura sama da dakaru 9,000 tara iraki da siriya waɗanda ke goyon bayan yunkurin yaƙi da ƙungiyar isis wannan kawance na dakaru ya samu nasara sosai wajen hana 'yan ƙungiyar ta isis samun kyakkyawar mafaka da kuma damar hana samun haɗin kan waɗanda ke yi ma ƙungiyar yaƙe-yaƙe ya zuwa yanzu ƙawancin dakarun ya kubutar da kashi 62 na yankunan da isis ke iko da su a baya wato a iraki sannan ya kwato kashi 30 a siriya ciki har da muhimman birane a kasashen biyu baya ga haka adadin mayakan kungiyar ta isis ya ragu fiye da rabi tun bayan lokacin da kungiyar ke gane cin karanta babu baka a shekarar 2014 jiragen saman yaƙi na dakarun haɗaka sun kai samame fiye da 19 a wasu muhimman wurare mallakar isis lamarin da ya ba da damar kawar da dubin dubatar mayakan isis a filin daga inda a kashe sama da manya da matsakaitan shugabannin kungiyar haɗari da tamanin ciki har da kusan dukkanin mataimakan abubakar al-baghdadi da ministocin kungiyar ta isis da ke kula da tsara kai hare-hare da kula da bayanai da kudade da rijiyoyin mai da gas da kuma babban mai kula da harkokin wajen kungiyar sannan haɗakar dakarun ta tallafawa wa dakarun iraki wajen samun nasara a yakin kwato birnin mosul a ranar 24 ga watan janairun wannan shekara ne dakarun iraki suka kubutar da gabashin birnin na masul a hukumance inda yanzu haka ake samun muhimmin ci gaba wajen kokarin kwato yammacin birnin ya zuwa yau hadakar ta horar da jami'an tsaron iraki kusan dubu casa'in ciki har da sojojin kasar da suka hada da dakaru na musamman wajen dakile hararen ta'addanci da na kurdawan peshmerga da 'yan sandan tarayya da sojojin da ke samar da tsaro akan iyaka da kuma mayakan sa kai sannan da taimakon wannan haɗakar dakarun sojojin siriya suka kwato yanki da girmansa ya kai sama da kilomita dubu goma sha hudu ciki har wani yanki da girmansa ya kai kilomita dubu da hudu tun bayan da aka fara yunkurin kwato birnin raƙa a ranar biyar ga watan nuwamba yanzu haka dakarun haɗin gwiwar na ci gaba da fitattakar mayakan isis a raƙa inda nan ne tun ga ko kuma hedkwatar mayakan ƙungiyar take inda kuma daga nan ne take kitsa hare-hare a kan muradun mambobin kungiyar haɗakar a duk faɗin duniya nasarorin da samun su suka kasance masu wuyar gaske da dakarun haɗin gwiwa ke samu a iraki da siriya suna kasancewa galaba ce a gare mu in ji sakatare tilasin amma kuma ya zama dole mu ƙara ƙaimi wajen tunkarar zango na gaba a yakin da muke yi da isis kasar ayyukan kungiyar ba shine mataki na ƙarshe ba dole ne mu kawar da kungiyar isis baki ɗaya wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar yanzu kuma sai labarai a takaice jim kaɗan bayan da kakakin majalisa paul ryan ya yi wa shugaban ƙasa donald trump bayani akan inda ake a ƙoƙarin da suke na canja dokar tsarin inshorar lafiya a yau juma'a kafin lokacin da aka tsayar domin kada ƙuri'a a majalisar wakilai mai magana da yawon fadar white house sean spicer ya gaya wa manema labarai cewar shugaban yanzu ya bar komai a fili tattaunawa da aka yi tsakanin rayan da trump a fadar ta white house ta zo ne daidai lokacin da ake raɗe raɗin cewa watakila 'yan jam'iyyar republicans ba za su iya samun adadin ƙuri'un da ake bukata don amincewa da canja dokar ba. an saki tsohon shugaban kasar misra hosni mubarak bayan kwashe shekaru shida da ya yi a tsare a gidan yari da kuma asibiti biyo bayan juyin juya halin da aka yi a kasashen larabawa a shekarar 2011 tsohon shugaban ya bar asibiti a yau juma'a mubarak dai shine shugaban misira na farko da ya fuskanci shari'a bayan juyin jiya hali na kasashen larabawa da ya mamaye yankin an tuhume shi da ta da husumar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da suka rasa rayukansu a lokacin wannan zanga-zangar da aka share kwanaki goma sha takwas ana gudanarwa Yau Juma'a jami'an 'yan sanda a London sun ce sun kama ƙarin wasu mutane guda biyu dangane da harin da aka kai a kusa da majalisa. kwamandan jami'an 'yan sandan hana afkuwar ayyukan ta'addanci mark rowley ya bayyana kamen a matsayin mai muhimmanci ko da yake dai bai bada wani cikakken bayani ba ya ce mutane tara na nan a tsare kuma an saki wani mutum guda duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da ainihin shirinmu namu na safe yanzu a madadin kowa da kowa da aka ji muryoyinsu a nan muryan hausa na wato sashen hausa na muryan amurka musamman naziru ahmed hausawa da kuma mai ba da umarni wato sayid hamdin kenan da injiniyanmu na wannan lokaci da ake kira mr kal kenan baba ya kuma ne ke sallama da ku a kwana lafiya allah ya ba mu alherin nan nasa amin suma amin